wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi kasan na 76 ko na yi tuntuban harshe na ce na nawa to shi kenan na 76 ko tuntuban harshe ne insha Allah afuwa idan jama'a ba su manta ba game da muka faɗi so da dama wannan ainihin wato littafi ne da ibn taimiyya ya shi domin amsa jawabi da aka nema ya yi dangane da ayoyi da hadisai da ke siffanta allah maɗaukakin sarki wadda mutanen garin hama ta ƙasar suriya suka aiko mishi da bayani akan cewa ya kwararo maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautata dangane da ma'anar waɗannan ayoyi da hadisai Ibn taimiyya ya cika alkawarin nashi kamar yadda muka faɗi bayan ya kawo maganganun ire-iren waɗannan malamai sai Ibn taimiyya ya ɗauki wani salo wanda wannan salon shi ne daga cikin malaman da ake ganin cewa su an amintu da su amma kuma ana ganin ba su da aƙida irin ta salaf Ibn taimiyya sai rinka ɗibo maganganunsu ya ba da ƙarfi don gane da ɗibo maganganu irin nasu malam muhammad Ibn khafif ana mai kallon sufi ne sufi kuma ana ganin ba shi da aƙida irin ta salaf amma sai bayyana cewa haƙiƙar aƙidar sufaye ta gaskiya ita ce daidai da aƙidar salaf yan ɗariƙun sufaye su ne suka saba wa aƙidar salaf ya ɗibo maganganu daga irinsu alimamu abul hassan al-ash'ari wanda shi ma har zuwa yau waɗanda suke danganta kan su zuwa gare shi ash'ariyawa su ne mai karya cewa ba a aƙidar salaf yake da ita ba ibn taymiya ya ɗibo maganganun shi daga cikin waɗannan littattafai na wannan malami ya ɗibo maganganun malamai irin su al'imamul balkini da makamantansu a cikin littafin at-tamhid to da ibn taymiya ya tsaya akan maganganun malam balkini sai ya ce wa malakul amri yadda mallakar al'amarin take yadda kan lamarin yake wato in kana son ka fita daga duk wani rikici ka cire kanka daga in aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce sai kuma an ce maka wani ya ce to in kana son gane mamallakar al'amarin bakin zaren shine an yi haballahu Allahu lil hikmatan wa imana Allah ya wa bawa baiwar hikima wato ilimi da imani bi haisu yakunu lahu aqlun wa dinun ta yadda zai zama bayan hikima da imani kuma yana da hankali da kula da addini hatta ya fahama wa yadini yadda zai fahimci addinin Allah daidai sannan kuma ya yi addini daidai summa nurul kitabi wa sunna to nan kuma ya samu haske na alkur'ani da sunna yughnihi an kulli shay'in wato sannan kuma ka sani da cewa shi hasken alkur'ani da sunna yughnihi an kulli shay'in ya wadatarwa da mutum game da duk wani abu wanda ba alqur'anin da sunna ba walakin kathirun minan nasi qad sara muntasiban ila ba'd tawa'if almutakallimin sai dai kuma da yawa daga cikin mutane sun waye gari suna dangantuwa zuwa ga wasu bangarori na ainihin wato hanyoyin masu ilmul kalam muhsinan lizzanni bihim <coughs> irin waɗannan mutanen suna bin ainihin waɗannan ulama kalam ne saboda suna kyautata zato a wurin su duna gairi suna kyautata musu zato kyautata zaton da ba wa wasu waɗanda ba su ba don haka da yawa daga mutanen da suke dangantuwa zuwa ga waɗannan ashabul kalam sun amintu da su amincin da ba su amince da kowa ba mutawahiman annahum ko hadha bab irin waɗannan mutanen sun ainihin wato rudu ne da cewa annahum su waɗannan ulama'ul kalam haƙaƙo hazalbab bab haƙaƙo fi hazalbab sun tsaya sun yi gyaran addini game da wannan matsala ta sunayen Allah da sifofin Allah malam yu gairuhu tantancewa da gyaran da wasu basi ba haka ne da yawa daga cikin mutanen da ke dangantuwa zuwa gare su suke gani allah ya sa kun fahimci maganar wato ibnu taimiyya anan nan abin da yake so ya gaya maka a lokacin da ake magana dangane da cewa aya ta ce allah na sama hadisi ya ce manzon allah na sauka daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya allah na sama yana ainihin sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya ba a buƙatar sai an ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce to amma sai mutane suka waye gari sun shiga cikin wata fitina ita ce ba sa gamsuwa da hasken alkur'ani da sunna har sai an ce musu wane da suke dangantuwa zuwa gare shi to shi ma ga irin fassarar da ya <coughs> malam yake cewa abin da ya sa saboda irin waɗannan mutanen suna da kyakkyawan zato akan waɗannan ulama'ul kalam cewa sun tsaya sun yi ta haƙiƙin waɗannan matsaloli ne na aƙida da tauhidi ta haƙiƙin da waɗansu waɗanda ba su ba to ba su yi haka ba don haka falau ya bi kulle ayatin ma aha duk wata aya da za a zo wa irin wannan mutumi da ya yadda da ulama'ul kalam akan cewa Allah yana sama Allah yana da hannu Allah zai zo a ranar alkiyama ما تبعها hatta يؤتى بشيء من min ba zai bi wannan aya ba har sai an zo mishi da wasu maganganu daga cikin maganganun waɗannan ulama'ul kalam to a lokacin ne sai yadda ya bi na sha buga muku wannan misalin wani misali wanda ban buga muku ba shi wannan ababi ne ma na takalidanci da Shi shine lacca ce ne a nan a government day makarantar yan mata ce nan ta je ka dawo da ke sabon gari nan wajen yan ayaba jawabi ya jawabi sai aka aiko da tambaya ina hukuncin shafa akan safa ana yi kamar yadda ake shafa akan hufi sai na ce kwarai da gaske da hadisai nan sahihai sun zo a cikin littafin sunan tirmidhi kuma suna nan a bulogul maram ga wanda yake so ya ɗauke su daga annabi sallallahu alaihi sallam cewa annabi yana yin shafa a kan safa ya katta kenan wannan ya ishe mu domin wannan shine addini allah ya ce annabi ya ce sai wani malami da ke karantar da islamic studies wanda asalin shi dan cikin zariya ne ya so ya karbi abin magana sai ya ce to Fata malam wannan fatawa muna ganin ta sabawa malikiya ka duba fa ni yanzu ban yi magana cewa shafi'i ya ce ba balle tunanin cewa na fifita wata mazhaba ne ainihin akan wata a ni ban faɗa haka ba cewa ne annabi yana yi kuma annabi ya ce a yi kuma hadisan na cikin turmizi so magana cewa ta sabawa malikiya ko ta sabawa abubakar siddiq ko ta sabawa shehu tijjani waɗannan duk ba a kawo su ba gaba ɗaya kuma haramun ne a kawo su hasali ma kawo sa irin wannan yana daga cikin usulul kufur yana daga cikin asalin kafirci shine bayan an ce allah ya ce annabi ya ce ka ce to ai kuma magana allah da annabi sun sabawa ne wannan yana daga cikin asalin kafirci asali wanda annaba suka yi fada da shi amma tun da jahili ne ya za a yi wani ce mishi a wannan magana tana nan a cikin fiƙihun malikiya tana nan a cikin lawwali da sani jawahirul iklil na ce to tana nan a cikin lawwali din mai jawahirul iklil sharhin muktasar ya tabbatar da cewa ana yin shafa a kan safa dan ya fito da abin karara sai ce wa huwa ko wa hiya ma yusamma ma yusammihi fi misr bi sharrab yace ita ce wadda gama garin mutane ke kiranta a sharrab sai kira ta da sunanta na broken arabic na galgaliya a ƙasar masar a sharrab dan ya fito da abin karara ina kawo mishi wannan sai ce a to kenan ka duba a can bai sallama manzo Allah ba amma ya sallama mai sharhi muktasar shine misalin irin wannan magana a cikin a kenan na gaya muku za mu zauna mu tattauna da mutum akan mas'ala sai musu da ka ce mishi a ICUD ma ya faɗa haka to nan sai kuma ka ji saboda yana da amincin cewa siyudi muhakkiki ne a cikin wannan babin to kaga wannan magana ita ce Ibn taimiyya yake maka sharhin dalilin da ya sa ya kama ganganin su ibn balkani da su Ibn khafif da su ainihin wato ibn juwaini abul ma'ali waɗanda zai ci gaba da kawo maka ana amma ba haka ba tun da aka ce algafata malam ina ma'anar waɗannan ayoyi kuma menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗi a kansu shikenan aka kawo Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce shikenan to amma an waye gari a yau duk duniya babu wata kungiya babu wata ɗariƙa babu wata mazhaba babu wata philosophy ko ideology wadda take danganta kanta da wani sahabi in kuma ka sani ka faɗa mu duk duniya yau ba wata kungiya wadda sunanta bakariya saboda tana bin na abubakar babu wata kungiya umariya saboda ita ɗariƙar umar take bi ibnul khattab babu wata mazhaba a duk duniya a yau wadda za ka iya kiranta a usmaniya babu duka babu me yasa sun waye gari kaf ba sa dangantuwa in ma dangantuwan ne zuwa ga wani sahabi duk dangantuwa tana tikewa ne akan ina tana tikewa ne akan wasu 'yan bayan baya shine ibnu taimiyya ya ce to sun riga sun amintu da waɗannan mutane shi yasa sai maga to ai su kuma waɗannan mutanen suna da maganganu irin maganganun malaman salaf din don haka bari mu kawo maganganunsu bayan mun kawo na waɗancan din ba don kuma don a ga ko waɗancan mutanen za su gamsu amma fa bari ka ji sai ibnu taimiyya ya ce sun mahun ma'a haza amma fa su waɗannan mutanen tare da haka tare da cewa sun amintu da waɗancan suna da aminci da su ko mukhalifuna li aslafihim sun saba waɗannan da suka gabace su akan wannan irin aƙidar da suke danganta kansu gare su ghairu muttabi'ina lahum babin su suke ba falau annahum akhadhu bil huda alladhi yajidunahu fi kalami aslafihim da a ce suna riko da shiryar da suke samun ta a cikin maganganun waɗanda suka gabace su la rujiya lahum ma'a sidiki fi talabil haqq to da an yi musu fatan ainihin wato tare da gaskiyar da suka yi riko da ita to da an yi musu fatan an yazda duhudan sun ƙara shirya akan wadda suke akai ku fahimci maganar yanzu kamar wannan da zai ce maka maliku yake bi saboda haka in hadisi ya saba maliku gaba ɗaya ba ta hadisin yake ba ba zai gamsu ba kawai sai an kawo an ce maliku ya ce shikenan yanzu yana nuna maka kenan shi maliku yake bi ko to an jima idan ka bude mishi muwatta ka ce to maliku gashi ya ruwaito runguma hannu a kirji a nan kuma sai ka ji ya ce a runguma hannu makaruhi ne kaga yanzu ba zai bi malikun ba kenan yanzu maliku ya ruwaito a yi makaruhi da zai karanta sharhin wannan wurin da ke cikin muwatta a cikin sharhin at-tamhid na ibnu Abdul abdulbarri sharhin muwatta da zai ga ibnu abdulbar ya ce sahabbai da tabi'ai guda goma sha takwas suka ruwaito annabi na runguma hannu a sallah kuma ba a taɓa samun saɓanin haka daga imamu malik ba don haka malik ya ruwaito kabdu a cikin ainihin littafin shi kuma ya ce maliku har ya mutu runguma hannu yake a sallah bai taɓa sakin hannu ba to da duk wanda yake cewa shi maliku yake bi kaga da sai a same shi yana bin imamu malik a ko'ina amma ya zo sallah sai saki hannu idan kai magana aƙida to ƙida imam malik aƙida ce salafiya ya yadda cewa allah na sama shi kuma a wannan lokacin ba zai bi wannan aƙida ta imam malik ba to kenan ina gaskiyar magana cewa maliku yake bi kaga ƙarya yake kaga magana ibnu taimiyya ta tabbata kenan kun ga irin waɗannan maganganun ko to da karatu sai wanda ya goge a cikin fagen ilimi yake iya riskansu saboda waɗannan maganganun maganganu ne waɗanda ba a littattafai ake karanto su ba ƙwarewa da gwagwarmaya da 'yan bid'a da ashabul ahawa da na kaɗai ke iya sa ka iya gane su amma ba inda za ka je ana zayyana maka halayen waɗannan irin yan mukalliduna da amma yanzu gogewa ce ta sa ibn taimiyya yake rubuta wannan to shi yasa littattafai irin waɗanda su ibn taimiyya su ibn qayyim su shaukani suka rubuta to ba sa ba a iya gwada su da kimar waɗansu littattafai waɗanda ba nasu ba saboda littattafai ne na waɗanda bayan sun karantu abin duk da suka karanta sun yi gwagwarmaya da 'yan bidi'a a kansu don haka suna da kyakkyawar basira kai dai kaga magana ce faɗe ta fiye da shekara ɗari shida. amma ga gaskiyarta a cikinmu kana gani a yanzu mutum zai ce shi ya yi riko da suwana ne amma kuma in aka tafi sai ka ga yana bin suwana ne a inda suwana suke da magana ko ra'ayi da ya dace da nashi a fakaice ba su yake bi ba yana bin son zuciyar shi ne amma ya fake da su haka dukkan 'yan bid'a suke haka dukkanin ashabul ahawa da muqallidi ne haka suke babu wani wanda yake bin maliku sai karya. saboda duk wanda za ka samu a nan najeriya ya ce maka yana bin maliku duba yaya gemun shi yake imam malik dai na daga cikin malaman fikihu da ya ce wajibi ne a bar gemu ya sakata ya wala wajibi ne kar a bar tufafi ya ja ƙasa wajibi ne a tabbatar da cewa duk abin da ya zo a sunna za a ɗauke shi amma sai ka ga mutum ya ɗauki daga cikin waɗannan wanne yake so sai rike cewa maliku yake bi malikiya yake bi in ga ce mishi to ai kuma nan ma malikiya ce sai ka ji ya ce kai ka cika zafin ra'ayi amma malikiya ce yanzu risala cikakkiyar malikiya ce duk duniyar littattafan da aka rubuta a fikihun malikiya kaf babu kamar littattafan ibnu abi zaidin al-qayrawani da haka ikon Allah ba a taba wa kowa lakabin da ake wa ibnu abi zaidin al ba shi kadai ake cewa malikun al-asghar karamin maliku shi kadai ake cewa qutubul mazhab kudubin mazhabin ma'ana wanda inda ba shi da babu mazhabin shi kadai ake wannan kirari amma an ka karanto aqidar risala kace gashi ya ce wattiba'us salaf waqtifa'u atharihim karshen littafin ma ya cike da haka sai kaga kuma suna tawaye me yasa ba ku bin salaf idan ka kawo ai gashi a cikin risala ga abin da ya faɗi ya ce Allah yana sama sai ga cewa ba zai ainihin amintu da waɗannan maganganun ba ah, to maganar da ya ɗauka ta mai risala cewa in mutum ya ɗago daga sujuda ta biyu sai ya miƙe kamar yadda yake a raka'a farko da ta uku ba zai ainihin zauna ba ma'ana ya kora jilsatul istiraha sai ga mutum ya riko da ita gam cewa ai mai risala ƙarara. ya ce kar a ai jalsatul istiraha sai ya ce karara mai risala ya ce Allah a sama yake da zatin shi amma ilimin shi na ko'ina a lokacin sai ka ji alkadi abdulwahab a cikin sharhin da yawa risala na aƙida da fiƙihun sai da ya ce wannan kalmar ma mai yiwa wasu makiya ne suka saka ta a ciki saboda tsabar son zuciya wa mustawin alal arshi bi zatihi sai ya ce kalmar bi zatihi din nan shi bai yadda cewa mai risala ya rubuta ta ba ya zai da wannan kalma in ya haɗu da ita a cikin littafin aljami'a ya zai in ya haɗu da ita a cikin littafin annawadir dukkan ta wani ne ya biya sake jefawa mai risala ita tukunga kun shi yasa ya kamata duk wani ahli sunna musamman wanda ke bin manhajin salaf wallah ya kwantar da hankalin shi abin da ka san ka gamsu a kai saboda dalilai ko wallahi ka fawwaha shi ka fito karara ka faɗi kuma ka tsayu a kan shi kuma kakkai shakka kakkai ɗari-ɗari ba don komi ba shakkar da ɗari-ɗarin ita take sa ɗan bid'a har ya iya samun bakin magana so da haka babu gudu babu ja da baya jama'a dangane da ire-iren waɗannan amma waɗannan littattafan za ka rinka karantawa ne don su sa ka goge ka iya turjewa tare da duk wani ɗan bid'a don kaji ji ga waɗanda suka fi ka sanin su ga irin yadda suke siffanta su in za ka zo mai da duk wata aya ba zai bi ba sai ka zo da maganan malam wani to me yasa shi ba musulmi ba yanzu waɗanda suka zo kafin malam wani su kuma malam wa za su bi na ɗaya kenan na biyu idan da da gasken ma yana bin malam wani to da ya bi dukkan maganganun da yake a kai na neman gaskiya to da allah ya ƙara mai shirya sai ce wa man kana la yaqbalu al illa min ta'ifatin muayyana wanda duk baya karɓar gaskiya sai in ta zo daga wata ƙungiya ta musamman thumma la yastamsiku bima ja'at bihi min alhaq sannan baya riko da dalilai na gaskiya da suka zo fafihi shabahun min yahudi to yana da ruwan yahudawa a cikin shi yana da ruwan yahudawa a jikin shi hausa ne maka abinda ake nufi da ruwa a nan shine launi yana da ainihin aƙida da tunani irin na yahudawa na qala Allah fihim waɗanda Allah ya ce game da su su yahudawa ga maganar da Allah ya dangane da su Ya ce wa iza qila lahum aminu bima anzala Allah in aka ce wa yahudawa ku yadda da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina kai rabu da mu kaɗai mu za mu yadda da abin da aka saukar mana ne wa yakfuruna bima wara'ahu kuma su kafirce wa duk wani abu wanda ike ba wanda aka saukar musu ba wa huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahum Allah ya ce abin mamaki suna kafirce wa wani abu wanda ba aka saukar musu ba a halin shi wannan abun shine gaskiya wadda ke gaskata abin da ke tare da su din ma'ana daga zuwan alkur'ani to duk wani abu da ba alkur'ani ba yanzu ba shine gaskiya ba qur'ani shine gaskiya amma a jimillance qur'ani ya tabbatar da abin da ke tare da su to kaga wannan aƙida asalin aƙida ce yahudiyya cewa kai baka yadda da maganar kowa sai maganar wanda yake cikin ku. Ina gaya muku dewa daga cikin 'yan ƙungiya da masu ɗariku wallahi tallahi in ba dukansu ba a akan wannan suke nasu ina su kawai nasu ina su kawai Allah ya ce falima taqtulu da kul. faɗa musu kace da su falima an anbiya Allah min qablu in dai in kuntum mu'minina in dai kun yi imani da annabawa kun yi imani da abin da aka saukar muku to me yasa tunda kuke kashe annabawan Allah a cikin littafin ku akwai inda aka ce a kashe annabawan Allah ne kaga anan Allah ya fito mana da hakikanin abin kun ga irin karfin hujja ta Ibn Taymiyyah yanzu wannan ayar tana mutabaka keke da keke da waɗannan mutanen da ake magana a kansu an fahimta <coughs> kuna kashe annabawa kuma kuna cewa kun yi imani da littafin Allah littafin Allah ya hana a kashe annabawa amma kuma an ce muku ku bi abin da aka sauka a qur'ani sai ku ce a ah, ko abin da yake naku ne kawai shi kuka yarda da shi kun yarda da attaura a eh. kun yarda da injila a eh. to attaura da injila sun hana kashe annabawa kuma kuna kashewa kun gane tufka da warwara jama'a ina son ku bi duk wasu 'yan kungiyoyi da mabiya ɗari'u da mazhaba a irin wannan minwalin su ma suke za ga akwai cikakkiyar tufka da warwara a cikin tafarkinsu shaykhul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani yace fa'innal yahuda qalu yahudawa cewa suke la nu'minu illa bima anzalallahu alaina mu ba za mu imani da komai ba sai da abin da Allah ya saukar mana qala Allahu lahu sai Allah yace da su falima qataltumul anbiya min qabl me yasa to kuke kashe annabawa tun da in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne kun yadda da littafin ku eh to me yasa kuke kashe annabawa bima unzila alaikum in dai kun yi imani da abin da aka saukar muku yaqulu subhanahu ibnu taymiya yana tafsirin ayar ne fa sai ce Allah cewa yake lama ja'atkum bihi anbiya'ukum tattabi'un ku dai ba kuna bin abin da annabawanku suka zo muku da shi bane wala lima ja'atkum bihi sa'irul anbiya tattabi'un sannan ku kuma ba ku abin abin da sauran annabawa suka zo da shi ku duba da kyau ku gani hakan sai ka ce waɗannan masu takalidancin kun ga dai ku ba qur'ani kuke bi ba ba sunna ba eh to sannan kuma ba malaman fiqihun kuke bi ba kuma malaman ilmul kalam din ba domin malaman fiqihun su ma a wannan tafarki suke na abi gaskiya in ta tabbata malaman ilimin kalam ɗin su ma suna bin gaskiya in ta tabbata me yasa to kawai za ku bi su ne inda kuka so inda kuma ba ku so ba ku saba musu ashe ba su kuke bi ba ina fatan ku fahimta jama'a shine ibn taymiya yake cewa walakin inna ma a ahwa'akum sai dai kadai son zuciyar ku kuke bi yace fa hadha halu man lam yattabi al wannan shine halin duk wanda bai bi gaskiya ba duk wanda bai bi gaskiya ba kawai daga karshe karya yake ce na bin wani kawai son zuciyar shi yake bi ha ya ce lamin ta'ifatihi wa lamin gairihim za ka same shi baya bin wani daga cikin kungiyar tashi kuma baya bin wani wanda ba dan kungiyar tashi ba ma'a kaunihi ya ta'assabu li ta'ifatin duna ta'ifa tare da cewa za ka same shi yana ainihin rintsa ido yana karfin halin cewa shi kungiya kaza yake bi ba kungiya kaza ba bila burhanun min Allah wala bayan yana wannan biyayya ba tare da hujja daga Allah ba ba kuma tare da wani bayani ba wannan ta'aliki ne ibn taymiya ya bayan ya shawo maganganu masu tsawo na ire-iren waɗannan malamai amma ba maganganun sun ƙare ba ne don haka zaka gashi nan zai zo ya ci gaba amma abin da yake so ya tabbatar maka shine kar ka zo kana cewa to ibn taymiya me yasa zaka kawo maganganun waɗannan waɗanda su ma suna da tubka da warara a cikin aƙidojinsu me yasa zaka ɗibo maganganun su zaka kawo rudani sai yake cewa a'a yana ƙoƙarin nuna cewa ne ai waɗanda ake dangantuwa zuwa gare su a cikin duniyar ashariyanci dukkansu ana samun su a wasu wurare sun yi irin waɗannan maganganun da muke yi idan har da gaske su kake bi to za ka ji yanzu kamar abul ma'ali ibn juwaini wanda za mu zo mai karatun magana shi yanzu maganganun shi na ƙarshe da ya rubuta suna nuna cewa ya dawo zuwa ga manhajin salaf to amma a yau duk duniyar ilimi ta ash'ariyanci suna danganta abul ma'ali cewa shi ma yana daga cikin asha'ira masu ta'awilu sifat amma za ka je yana inkarin ta'awili yana cewa sahabbai ba su irin wannan ta'awilin ba to shine malam yake cewa wa kadhalika qala abul ma'ali al-juwaini hakanan abul ma'ali al-juwaini shi ma ya faɗi si kitabi a risalatin nizamiyya a cikin littafin shi mai suna ar-risalatun nizamiyya gashi a ƙasa ya ce huwa abdulmalik ibn abdullahi ibn yusuf shine abdulmalik dan abdullahi dan yusuf al-juwaini shafi'i yana bin mazhabi na imam shafi'i ishtahara bi imam al ya shahara ana ce mishi imam al babban limamin makka da madina tarabba fi hajri walidihi an tarbiyyance shi ne a gidan mahaifin shi ma'ana a gidan mahaifin shi ya tashi ya tarbiyyantu watatalmaza alaihi watatalmaza alaihi kuma ya almajiranci a wurin mahaifin shi za a saituhu an ji labarin shi a ko'ina wa kana imaman fi mazhabi shafi'i a wajen fikihu ya kasance babban malami kuma jagora a cikin mazhabin shafi'iyya amma fil usul dangane da usul kuwa abinda yake nufi da usul wajen aƙida famin kibari a immatil asha'ira to yana daga cikin manyan limaman ashariyanci to kun ga irin yadda tufka da aurora take yana bin mazhabin shafi'i me yasa bai bin aqidar shafi'i aqidar shafi'i ba ta da kyau ne in eh to mutumin da aqidar shi ta lalace me zaka yi da mazhabin shi na furuwa a aqidar shafi'i tana da kyau to dan me ya rabu da ita ya koma wurin ash'ari haka za ka je ka karanta a cikin durrus samin ka karanta ibnu abdulwahid abinda suke cewa kenan a wajen fiƙihu ka bi maliki a wajen ainihin suluki ka bi junaidu a wajen mazhabi kuma ka bi maliki a wajen aƙida ka bi ainihin ash'ari eh, wannan wannan tilka isin kismatun ziza rabo ne na zalunci wa mallazi baqiya lillah wa baqiya li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an dauke ka an raba ka aƙidar ka. ka bi ash'ari fikihunka ka bi maliki sulukinka ka bi junaidu to sai ka ga to me yasa mutanen nan ba za su shiga cikin rudani ba ka kasa kanka kana bin mutane uku waɗanda kowa ya yi inda ya ga dama wa zakara zahabiyu al'imamu zahabi ya ba da labari annahu raja'a fi akhiri hayatihi ila mazhabis salaf a ƙarshen rayuwar shi ya da zuwa ga mazhabin salaf wani abin mamaki ba za ka taɓa jin inda aka ce wani salafi a ƙarshen rayuwar shi ya da zuwa ga mazhabi na asha'ira ba za ka taɓa jin haka ba wannan na daga abin da ke tabbatar maka da cewa a cikin bin mazhabin ash'ariyanci akwai shakka a cikin bin mazhabin salaf kuma akwai yaƙini saboda haka yanzu idan ya zama imamu zahabi ya ba da shaida irin wannan to su wane ne kuma malaman salafiyan ba su zahabi ba to har zahabi ya ce ai a ƙarshen rayuwar shi mutumin nan ya dawo zuwa ga ainihin aƙida ta salaf da mazhabin salaf yurwa anhu <coughs> an ruwaito daga gare shi annahu qala abul ma'ali ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu shekarun da na yi a baya da zan sake yin irin su a gaba mashtagaltu bil kalami wallahi da ban bata lokaci na da ilmul kalam ba irin shekarun da na sharo a baya da zan sake yin su a gaba to ba zan sake bata kaina lokaci da ilmul kalam ba inta wa yurwa anhu aida har wayo an ruwaito daga gare shi annahu qala fi maradihi da yazo rashin lafiya yake cewa ishhadu alayya jama'a ku zama shaida a kaina anni an kulli maqalatin tukhalifu sunna duk wata magana duk wata aƙida wadda ta saba wa sunna jama'a ku zama shaida na ainihin rabu da ita wa anni kuma ni dinnan a mutu alama ya mutu alaihi a ja'izu ne sabor gani zan mutu akan aƙidar talakawa ko tsofaffin garin ne sabor me yake nufi da wannan su ne waɗannan al'awam waɗanda suke alal fitrati salima duk wanda yake akan fitra salima to yana da kyakkyawar aƙida za ka samu komai nashi zuwa ga Allah ne idan har ka same shi da wata muguwa aƙida to 'yan bidi'a sun kusance shi ne to galibin tsofaffi in ka same su ba abin da ke zuciyarsu sai Allah in har ka ji tana cewa dan Allah dan annabi ta haɗu da wani ya ɓata mata aƙida ne amma duk abin da aka yi zaka ji ta tsaya a Allah ne sannan duk wanda yake tsoho ne zaka same shi in ba wani ya gurɓata mishi aƙida ba ya kudurci cewa Allah a sama yake to a jimillance shine yake cewa gani dai yanzu zan mutu akan aƙidar nan ta tsofaffin garin nan intaha wa qad taqaddama fi awwalil kitab alhamawiyya shai'un min zalika yace tun a farkon wannan littafi na hamawiyya ire-iren waɗannan bayanai takaitattu sun gabata a can cikin muqaddima kenan warhala fi akhiri hayatihi ila baitil haram a ƙarshen rayuwar shi ya yi hijira sai ya koma ainihin ka'aba wa baqiya mujawiran hunaka <coughs> ya zauna a nan ka'aba ila an tuwfiya sanata samanin wa wa arba'amiya har sai da ya rasu shekara ta hudu takwas wa kana qad wulida sanata ashara ko sanata tis'a ashara wa arba'amiya mi'a dama an haife shi hijira na da hudu da sha tara. ya rasu hijira na da hudu da saba'in da takwas idan ka lissafa a tsanaki za ka ga ya shekara tara kenan Allah ya gafarta mishi min mu'allafatihi daga cikin tafan da ya rubuta akwai al-irshadu ila al-irshadu fi usuluddin الشامل al-burhanu fi usulil في أصول الفقه al-aqidatu an nizamiyya ita ce ibn taimiyya ya kira ta da ar-risalatin nizamiyya wadda za mu zo mu ji tarihin da ya sa ma ya sanya mata an-nizamiyya din ga ta ice a karanta littafin ainihin tabinu kazibul muftari da kuma littafin zailu tarihi bagdad da wafayatul a'yan da asiyar wato sayarwa alamin nubala da kuma shazaratu zahab da ibn al-imad al-hambali waɗannan littafai duk ga nan kwance a bayan mu kaf ɗinsu mala ya ce risalatun nizamiyya hazal kitab bin mu'allafati abul ma'ali wannan littafin na ɗaya daga cikin littafan da abul ma'ali ya rubuta wa qad tubi'a bismil aqidatin nizamiyya an taɓa buga wannan littafi da sunan al-aqida an-nizamiyya bi tahqiqi muhammad zahid al-kautsari da tahqiqin muhammad zahid al-kautsari wannan jahmiyul asr bi al anwar a maɗaba'a anwar bi misr a ƙasar masar shekara ta 1367 sun tubi a bitahqiqi doktor ahmad saqa bi matba'ati dari shabab bi misr aka sake buga wannan littafi da ta haƙiƙin a doktor saqa a maɗaba'ar daru shabab a ƙasar masar shekara ta 1398 ma ibqa'il muhaqqiq ta'liqatil kautsari alaiha amma shi muhaqqiqin ahmadu saka dukkan ta'alikat da kautsar yawan littafin sai ya basu amma kuma sai nashi ta hakikin wa tasmiyatul risala bin nizamiyya nisbatan ila waziri fi ahadil muallif nizamul malik abin da yasa ibn al ya kirayi wannan littafi nashi da cewa an nizamiyya ya danganta littafin ne zuwa ga wazirin da ke zamanin shi wato wani waziri ne wanda ake ce mishi nizamul malik alladhi kana kalli mutaqallidan umurar daula wanda a wannan lokacin shine aka dorawa ike rike da al'amura na wannan daula وقد أوضح المؤلف هذا في kitabi. كتابه ibn aljuwaini a farko farkon littafin shi ya bayyana haka cewa ya sanya wannan littafin suna ne domin ainihin tina zamanin da ya rubuta littafi a lokacin an samu gwamnati da aka danka a hannun ainihin nizamul malik shi yake rike da gwamnatin a shafi na goma zuwa na sha biyu wa zakarar zabidi al'imamu zabidi ya ambata fi ithafi sadatil muttaqin a cikin littafin ithafu sadatil muttaqin wannan littafi sharhu ihya ulumidini ne mujalladi na biyu shafi na 111 yace anna hadhal kitab wannan littafi wanda a yau ibnu taimiyya zai ja ɗibo mana jawabai daga cikin shi ko min akhiri mu'allafatul juwaini yana daga littattafan ƙarshe da ibnu juwaini ya rubuta jama'a kun ji takaitaccen tarihin ibnu juwaini ko kuma kun ji takaitaccen tarihin littafin shi da za a ɗibo mana maganganun shi daga su ibnu taimiyya ya ce ah, وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية هكا نشيما أبو المعالي الجويني فدي أتكل تافن شميسونا الرسالة النظامية يجي اختلفت مسالك العلماء في هذا الظواهر في هذه الظواهر hanyoyin da malamai suke bi dangane da waɗannan ayoyi waɗanda a zahiri suke cewa allah na sama allah zai zo to ainihin wato hanyoyin da malamai suke bi wajen fassara su hanyoyin sun saba fara'a ba'dhum a wasu malaman suna ganin ayi yi su to bari ku ji jama'a idan kana karatu ka rinka lura maganganun nawaye kake karantawa domin an samu bambanci tsakanin kalmomin malaman farko da malaman khalaf an samu bambanci tsakanin kalmomin malamai kudama'u da mutaakhirin malaman farko su ne salaf idan suka faɗi irin wannan kalmar suka ce ta'awil ba abin suke nufi sai fassara kawai na haka wa ma alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san fassarar shi da ma'anar shi sai Allah amma mutaakhiri ko kuma khalafi idan ya ce ta'awili to yana nufin kawar da ma'anar daga inda abin yake nufi zuwa ga wata manufa daban to sai su ce in akwai wani dalili da zai taimake shi wajen yin haka to sai su ce kada a ce allah na sama sai dai a ce allah na ko ina aka tambaye su dalili sai su ce saboda aka ce yana sama an yi mishi wuri kuma wuri ba zai iya ɗaukar Allah ba to kaga wannan ita kanta maganar ta ɓata ce domin kamata ya da aka ce Allah na sama sai kai ka ce kada a ce yana sama sai ka ce saboda wata aya ta fassara da kaza amma duk wani dalili da zaka kawo baya cikin aya baya cikin hadisi to ɓata ce kawai ka ce saboda in aka ce yana sama to ai an yi mai wuri to kuma Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin wuri baka kawo dalili ba har yanzu domin waccan aya ce kake fassara ta da tunaninka jama'a kun fahimta a nan ibn al da yake cewa fara'a ba'dhum ta'awilaha wasu malamai suna ganin ayi ta'awilin irin waɗannan ayoyi abin da yake nufi da ta'awili suna ganin a karkatar da ma'anar shi yake nufi da ta'awili waltazama zalika don haka irin waɗannan malamai daga cikinsu sai kaga ga su ya lazimci yin haka fi ayin kitab a cikin dukkan ayoyin alkur'ani da suka zo suke magana a kan sunaye ko siffofin Allah an fahimta jama'a waɗannan in ka ɗauki tafsiri na mutaakhirina haka za ka yi ta gani duk inda aka zo da magana don ɗauki tafsirin jallalaini da makamantan ire-iren waɗannan tafsiran za ka ga su sun tafi akan cewa a yi ta'awili ne shine a kawar da ma'anar amma fa kuma a kawar da ma'anar ba ta hanyar wani nassi da yake taimaka ba in ma nassin ne sai a ji a ɗauko nassin da gaba ɗaya ba maudu'in yake magana ba sai ƙarfi da yaji sai a kawar da ma'anar wa ma ya min sunan malam ya ce sai kaga irin waɗannan malaman suna ta'awilin duk wata sunna wadda ta zo dangane da me dangane da sunaye da sufofin Allah sai karkatar da ma'anar Allah na sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya sai ce a ah, ba Allah ne yake sauka ba rahama shi ce take sauka ya ce mishi kai dolo kafin ta fara sauka da azaba ce ke sauka kaga yana faɗin maganar bai san implication bai san meye magana take haifarwa ba ɗaya kenan yanzu kaga ya ainihin ɗauki sunna annabi ya karkatar da ma'anarta saboda mai saboda wani tunani nashi to haka akan haka ire-iren waɗannan mutane suka tafi kun ji kashi na farko aljiwaini ya ce wa zahaba a immatu salaf su kuwa malaman farko limaman farko sai suka tafi ilalin kifafi an ta'awil cewa a kame hannu a kame baki a kame alkalami daga yin ta'awilin to kun daga nan za ka gane cewa abin da yake nufi da ta'awili ko ala urfil mutaakhiri na lankwasa ma'ana yake nufi domin ba haka ba malaman farko sun yadda a yi ta'awilin ayoyin sifat sun yadda a fassara su za ka zo ka ji wannan matsala malam zai tattauna mana ita yau malaman farko ba cewa suke ka ce allah yana da hannu ba a allah yana da hannu aka ce hannu wani iris ce hannu hakikanin hannu sai a ce a ah, irin na mutum sai a ce a amma hannu hannu Allah yana da hannu ashe sun fassara su kenan sun yi ta'awilin su kenan shine sun fito da ma'anar su kai ka gane me ake nufi za ka zo ka ji har hadisi ne nan za a tattauna tsakanin annabi da wani sahabin shi abu razin a inda za ka ji matsalar ta fito karara daga nan za a gane malaman farko suna fassara waɗannan ayoyin amma menene suka hana shine ta'awili irin na wannan lankwasa ma'ana don haka sai yake cewa wa zahaba a immatu salafi ila kifafi an ta'awil limamai na salaf su ko sai suka tafi akan cewa to a kame ainihin baki da alkalami daga ainihin lankwasa ma'anarsu wa ijra'i zawahir ala mawaridiha a gudanar da zahirin yadda suka gangaro Allah na sauka sai a ce Allah na sauka wacce irin sauka sai a ce sauka ta hakika daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya to in ka ce ta hakika kana nufin irin ta mutane sai a ce a'a da dai aka ce yana sauka to ba za a ce kuma al'amarin shi na sauka ba ba fa'ida a ce yana saukan tun farko tun da ai wannan kalmar bata gagare shi ya faɗa ba tun da ya faɗe ta a wani wuri wa ya nazzalul amru ashe kenan kalmar ba ta gagara Allah ba ne to tunda bai faɗe ta ba a nan. ga abin da ya faɗi nan can kuma ga abin da ya faɗi ku faɗa abin da ya faɗi kawai ku zauna lafiya malam yake cewa wa tafwidi malaman farko kuma suna cewa a fawwala ma'ani ha'ilar rab sanin haƙiƙanin ma'anar yaya hannun yake ku duba fa karka sake ka ce hannun ba iri na kaza ba ba iri na kaza ba nan ma ba a baka izini ba a'a karka buga wannan misalin ka ce hannu hakikanin hannu wanda ya dace da shi don idan ka je ka ce kuma ba iri na kaza ba ba iri na kaza ba tunda baka sani ba in kuma ya yi daidai da iri na kaza a wurin Allah ya ka iya da kanka ka karyata kenan don haka abin da ake nufi da tafwidin ma'anar shine ba za ka kayyada cewa iri na kaza ba ba kuma za ka yi inkarin ba iri na kaza ba sai ka ce hannu irin wanda ya dace da shi kawai shi kenan ko kun fahimta jama'a kar ka karyata kasantuwar shi kar ka tabbatar da kasantuwar shi da iri kaza sai dai kawai ka kau da wannan kalmar ka ce hannun da ya dace da shi Shi kenan kawai to wannan shi shine tafwidin qala abul ma'ali yace wallazi nartadihi ra'yan to ta iya yiwa yanzu mun kawo maka ra'ayoyin malamai biyu in ji ibn al-juwaidi ka ce to wanne mu muka yarda da shi sai ya ce ra'ayin da mu muka yarda da shi wani dinullah bihi aqdan a aƙidance kuma da shi muke wa Allah addini ittiba'u salafil umma bin magabatan wannan al'umma abinda muka yarda da shi kenan amma ku duba duk da wannan magana da ya faɗi ko har yanzu suka tashi rubuce-rubuce sai su sake koma da shi cewa ash'ariyanci ne ash'ari ne su ta kawo maganganun shi da yake raddin maganganun malaman salaf waddalilu sam'i القاطع fi ذلك dalili wanda ake jin shi wanda ike yanke game da haka anna ijma al'umma hujjatun muttaba'a <coughs> ijma'in al'umma hujja ce wadda ake bi wa huwa mustanadu mu'zami shari'a shine madogaran mafi yawancin shari'a mafi yawancin shari'a ko ta dogara ne da cewa ai duk al'umma sun waye gari haka suke yi shine mafi dogarar da aka fi dogara da shi a mafi yawancin ibadoji abin da yake so ya ce maka anan malaman salaf gaba ɗaya sun haɗu akan cewa irin waɗannan ayoyi a gudanar da su yadda suka zo ka a karkatar da ma'anarsu ka a buga misali ka a karyata su a tabbatar da su kamar yadda Allah yake nufi kaga kenan malamai sun haɗu kan haka to sai ce to wannan hujjar ita kanta ta ishe mu dalili domin da irin ta aka kafa dokoki da yawa na shari'ar musulunci waƙad daraja yake cewa haƙiƙa waƙad daraja sahabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabban manzon Allah haƙiƙa sun tafi ala tarki ta'arrud li ma'aniha sun tafi akan afkawa ma'anonin waɗannan siffofi na Allah to kun ga wannan magana ko in ka kware da aqidar salaf ko akwai gumudi a cikinta shin ibn al-juwaini yana nufin cewa sahabban annabi sun tafi akan cewa a bar fassara ma'anonin waɗannan ayoyi gaba ɗaya a daina magana game da ma'anonin idan ya tabbata haka ibn al-juwaini yake nufi ko to har yanzu ibn al-juwaini akwai sauran waccan gubar tattare da shi domin cewa kar a yi magana a kan ma'anonin to wannan ita kanta magana 'yan bidi'a ce sahabbai suna magana dangane da ma'anonin zaka ka ji annabi da sahabbai ma suna tattaunawa allah na dariya manzon allah ya faɗi sai sahabi ya fahimci e yanzu ya manzon allah allah maɗaukakin sarki ubangijinmu na dariya manzo Allah ya ce kwarai da gaske sai ya ce tabdi jan yo ashe mu ba mu ba nadama tunda dai ubangiji yana dariya ta alheri a ashe kenan kaga cewar ka a tattauna wannan matsalar a batta shine ake nufin malaman farko suke yi to ba haka suke ba amma ana nufin ta'arrudi ga waɗannan ayoyi irin yadda maɓannata suka yi daga baya na tsaya a cewa abinci ko fuska Allah yaya al'amarin fuska Allah daga ƙarshe ha'a waye gari a ce to kaga wannan aya tana da rudani misali Allah na sauka ƙarshen dare madadin a yadda Allah na sauka karshen dare sakamakon wannan ya ce a bauta mai zai karba sakamakon wannan ya ce a ainihin roƙe shi zai amsa kawai shi kenan sai ka ce tun an ce na sauka karfe nawa na daren an ce ƙarshen dare kawai ba a ƙayyade ba an ce ƙarshen dare na najeriya ko na saudiya don da bambanci ƙarshen daren Amerika ko na ingila don da bambanci idan an ce yana sauka in ya sauka wa yake baro wa saman bakwai to sai a soko waɗannan tambayoyin kaga an yi ta'arrudi kenan lima'ani ha sakamakon haka sai a ce to kaga wannan hadisi yana da rudani na haka kawai a bashi idan haka ibn aljuwaini yake nufin malaman sahabbai suna yi to wannan ya tafka kuskure insha Allahu ta'ala ba haka yake nufi ba kamar yadda zaka zo ka ji wasu maganganu a nan gaba za su fassara zai fito da magana karara abinda ake nufi malaman sahabbai ba sa ainihin wato cewar ka a fassara waɗannan ayoyi suna cewa a fassara a fassara sufofin a yi bayani kowa ya fahimci cewa abinda ake nufi da hannu allah yana da hannu hannu abinda ake nufi kenan a fassara ka a ƙi fassarawa sai kowa ya gane hannu e hannu to Allah yana da hannu amma sai a ce mishi kuma ba a siffanta Allah da siffofi na ma'ana na mutane sannan kuma ba a karyata ba a ta'awili amma ka yi imani da abin haka to in aka yi haka ne sai su ce to ai abin ya yi kunci sai su ce mazhabu salaf fihi dhiqun akwai kuntata a ciki amma mazhabin salaf akwai tattaunawa akwai yalwatawa to sai dai kuma sai su ce akwai rikici a ciki mun tattauna wannan a can baya in ba ku manta ba wannan maganar da ainihin ya faɗi za mu karanta sharhinta gashi nan a ainihin lamba ta sha ɗaya ce la shakka anna sahabata ridwanullahi alaihim lam ya ta'arradu li ma'aniha min haythul kaifiyya babu shakka sahabbai ba su tattauna dangane da ma'anonin waɗannan siffofi ba ta yadda suke cewa yaya Allah zai sauka in ya sauka wa ike bari a saman bakwai sannan wacce asubahin take daidai da saukar shi babu shakka sahabbai ba su taɓa tattauna wannan ba la annahum kanu yastami'una hadhihi nususa wa yaqra'unaha ba wai don su sahabban ba sa karanta waɗannan ayoyi da nasoshi ba sa karanta su suna sauraron su suna fahimtar su ba a suna karanta su suna jin su suna fahimtar su wa ka'annahum amama alfazin a ajamiya ba wai suna jin su ne kawai kama ana karanta musu suna jin su a gaban wasu lafuzza na gwaranci ba yanzu misali idan ba gangaren bahaushe ba ne kai a hausa ma in aka zo ana zaurance kawai sai kaga an ɓadda kai to me kake tunani idan ka fahimci cewa a'a suna jin ne kawai ana cewa ar-rahmanu alal arshistawa amma ba sa fahimta ba sa riskar ma'anonin kawai imani suke da su karka fahimci haka kai ma kar ka taba dunkulewa kawai an ce maka Allah a sama yake kawai ka ce eh a'a ka fahimci ina ma'ana a sama yake shine a sama ike sama da dukkanin wata halitta kenan Allah yana sama da yaya ike sama da zatin shi shine da jikin shi yana can sama shi kadai ne baya a ƙasa baya a ƙarƙashin ƙasa amma ilimin shi yana nan ƙasa kuma ilimin shi yana ko'ina kai ma ka tsaya ka fahimci haka da kyau kar ka sake kawai a ce a'a ka yadda kawai Allah a sama yake to a tsaya a nan a'a sai ka ce a baka fahimta ba yaya a sama yake wannan saman da muke hange ta jido kenan sama ta ɗaya da mala'iku ke ciki suna sama da shi kenan don haka mala'iku na sama da shi kenan kaga baka fahimta ba kenan to sama a cikin ta biyu ko ta uku sai a ce a'a sama da dukkan waɗannan halittu kaf al'arshi ita ce take saman dukkan halittu a sama to Allah yana sama da ita don haka shine fauka wa huwa alqahiru fawqa ibadihi sai a ce ka fahimci haka idan eh, haka komai a ƙasan Allah yake sama da Allah babu wata sama shine ƙasaman sama ka fahimci haka eh to haka ake so ka fahimta amma kana ce kawai a ah, ka yadda Allah a sama yake to in ka ce a ah, to a sama wacce sama wannan saman da take yi mana ruwa wadda jirgin sama yake yawo a kanta wadda jido yake ko kuwa sama ta ɗaya domin sama ta ɗaya da mala'iku ke ciki ba daga ita ake ruwa ba ruwa kawai ana yin shi ne sama da mu mala'iku kuma can suna sama da saman saman haka ita ce daga can za a fara lissafin ta ɗaya ta biyu har ta bakwai to sama da waɗannan saman can Allah yake to sama da wannan saman akwai al'arshi sama da al'arshin to babu wata sama da za ka ce don in ya kasance akwai wata sama to akwai abin da ke sama da Allah kenan to ka ga yanzu kat kenan ka fahimci Allah shi ke sama da komai eh sama da Allah babu wani abu eh to haka ake fassarawa na haka sahabbai ba sa cewa kawai a kawai a ji lafuzan kamar wasu lafuza ne na zaurance ko gwaranci kawai shikenan sai a yi imani da su ka san fasto yana wa'azi akwai wani wuri da in ya je wa'azi ya wa'azi sai ka je na ba wanda yake fahimtar wannan a cikin cocin amma sai a yadda cewa revelation ne wahayi ne kalmomin wahayi ne it is a divine revelation from god kuma duk sai a yadda to ba haka sahabbai suke ba duk kowane karatu sai da suka fahimta kowace siffa sai da suka fahimta sannan aka wuce ina za ka gane wannan Ga shi malam ya ce hashahum zalika allah ya tsara sahabbai su zama kamar gumaka ai ta karanta musu lafuzza suna zaune kinkirin ba sa fahimta kuma a ce wai kawai sun yi imani da su fahum yafhamuna sahabbai suna fahimta wa ya'qiluna ma'anar sam da aka ce allah as-sami'u ne to sun fahimci ma'anar ji cewa Allah na ji walbasar sahabbai sun fahimci da aka fahimci ma'anar gani sun fahimci Allah yana da siffa ta gani walmaji'i sun fahimci Allah yana da ma'ana ta zuwa da gaske zai zo wannuzuli kuma sun fahimci Allah yana da siffa ta sauka wa anna haza ghairu haza ka fahimci cewa su sahabban sun fahimci cewa irin waɗannan siffofin na Allah to ba irin waɗannan siffofi ne na bayin Allah ba sahabbai sun fahimci haka amma tare da haka kuma sun fahimci Allah yana da wannan siffofin fa abu razin yasma'un nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kaga dai ga abu razin sahabi ne da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa me ike cewa ya ƙulu ya haku rabbuna liƙunutu ibadi ubangijinmu yana dariya saboda yanke ƙauna da bayan shi suke bawa in yayi roƙo yayi roƙo bai samu jali ba bai samu mata ba bai samu ilimi ba bai samu mulki ba bai samu sauƙi ba bai samu biyan bukata ba sai ɗeba ran shi ya ɗebe tsammani to ubangiji shi kuma sai ya yi dariya a irin wannan halin kala abu razin da abu razin ya ji wannan magana sai ya ce awa ya haku rabbuna ya manzan Allah yanzu ubangijinmu ashe yana dariya kalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am manzan Allah ya ce kwarai da gaske to kaga yan bid'a sai su ce a'a ka a tattauna game da kawai dariya Allah na dariya eh sai a ce to a wuce a'a gashi wannan sahabin yana cewa Allah yana dariya to yaya sahabin ya fahimci ma'anar dariya dariya da ya sani dariya shi yasa yake cewa yanzu Allah yana yi sai manzo Allah ya ce mishi yi eh, ashe ana tattaunawa a gane ma'anar kalmar ba kawai za a ji kalmar ne gingirin sai a ce a wuce ba gashi ne ya ce kala abu razin sai abu razin ya ce la na'adimu min rabbin yadhaku khaira ba za mu taɓa rashi ba kenan daga bawan daga ubangijin da yake dariya dariyar alheri alhadis malam ya ce ka karanta ainihin wannan hadisi ta kaddama takhrijuhu takhrijin wannan hadisi ya bayyana a ainihin shafi na 200 da ainihin wato 99 a inda malam ya tsaya ya tattauna dangane da waɗanda suka fitar da ainihin wannan hadisi na fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi daga cikin malaman da suka fitar da shi akwai al'imam muslim haka bukhari ma a cikin wata riwaya tashi ya fitar da ainihin wannan hadisi kaga kenan ashe sahabbai suna tsayawa su fahimci karatun me ake nufi ko haka ɗalibai yanzu ana karantar da su ayoyin sifat su ma su tsaya a tattauna a fahimta ka a ce a'a kawai da kaji eh, har shi ta kai shigantakar da suke a ƙasar nan jama'a sai a karanto ayar alkur'ani ala ramma ya karanto wa mai tafsirin da da yana ta kadifare yana ta sharhin sauran ayoyi ana zuwa cewa ar-rahmanu alal arshi stawa sai ce ban faɗa ba wuce mu je kaji shege ma'ana da can ka faɗi can waye baka izini ka faɗi da can ya faɗi waye ba shi izini da ya faɗi abin da ya faɗa nan zaka ce baka faɗa ba wai wuce mu ko kun fahimta jama'a wai bai faɗa ba shi fa san bai taɓa faɗin Allah na sama ba saboda haka a wuce ba zai fassara ba to duk waɗannan na daga cikin abubuwan da sai ahli sunna sun tashi sun kalubalanci 'yan bid'a domin ina gaya muku wannan matsalar tana daga score wanda har yanzu ba mu warware shi da 'yan bid'a ba har yanzu ana kallon kallo ba a buɗe wannan babin tsakaninmu da 'yan bidi'a ba sai ɗan abin da ba a rasawa duk hayaniyar da aka yi ta a kan rubutun shani da guru da laya da tsuguno da makamantan abubuwa waɗanda suke tafiha amma waɗannan abubuwan waɗanda suna daga cikin rukunai na imani da aƙida shine ka yadda da Allah a bisa yadda ike ba tattauna ta ba san ba a tattauna ta ba wannan skodin wannan tseren akwai shi tsakaninmu da 'yan bidi'a don haka za ka ga duk inda aka samu dan bidi'a da ke gari kaza da dan bidi'a da ke gari kaza ba wani abu da ya hada su fada na me na kyau sai kaga cewa gwamnati za ta iya su taro sai su zauna saboda inda wannan ne yana hada shi da kowa dole zai hada shi da kowane ahlus sunna domin a daidai lokacin da mu muka yadda mu yi sallar juma'a da hantsi mu yanka doki mu ci wajen tahiya mu ce assalamu ala nabi da sauran abubuwan da suka tabbata a ƙur'ani da hadisai ingantattu a daidai lokacin suwa na ahli sunna ne ba su yadda ba don haka sai ka ga wani dan bid'a da ke gari kaza ya iya haɗa kai da wani malamin sunna da ke garin saboda wannan matsalar ba ta haɗa su ba amma mu kuma a nan fa shi wancan dan bidi'an da ya hada kai da wancan dan sunna ba zai da ya hada kai da mu ba sai ce saboda muna kaza to amma idan da a matsala aƙida ce wancan ahlus sunna ƙarya ike ce bai yarda a ce Allah a sama yake yana cewa sai a ce shikenan ya zama mu'tazili ko jami to dan haka wannan matsalar ko sai an tashi an fasa ta ta fantsa mutukuna sannan ahalus sunna ma san wai ma tukuna za su iya imani da ita matsala al'asma wa sifat a je a karanta littafan ibn taimiyya a iya sani na babu malamin da ya sharhin waɗannan matsalolin a bisa yadda malaman salaf suka ruwaito su kamar ibn taimiyya sai da ya zama tun yana fassara su a jumillance sai da ya kusan bi kowace matsala sai da ya mata rubutu na musamman a takaddu ko a littafi sukutun da guda hamawiya dai ta ishe ka tadmuriya ta ishe ka risalatul arshi ta ishe ka ka karanta su ga sunan asharat in lamta kun mi'at waɗanda ibnu taymiya ya rubuta dole ne a tsaya a tattauna wannan mas'alar Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace fa hadha sahabiyu bi fitratihi salima kaga wannan sahabin da tunanin shi ne lafiyayye fahima ma'anar dahik ya fahimci ma'anar dariya walam yunkir alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadha al annabi bai mishi inkarin wannan fahimtar ba wa hakaza jami'u sahaba ma'a hadhihi nusus to haka dukkan sahabbai fa suke tare da waɗannan nasoshin duk inda aka ce Allah yana da kaza Allah yana da kaza Allah yana da kaza suna tsaya su fahimta su yi imani da su to malam zai yi waiwaye a dan tafiya zai waiwayi waɗancan maganganun da muka waiwaya gane da ibn sai ce wa la'alla muradal muallif mai yiwa abin da mawallafin littafin yake nufi shine ibn al-juwaini tarku ta'arrud li ma'aniha barin tinkarar fassara ma'anoninsu min haithul kaifiyya ta yadda kaifiya take ta cikin sunayen Allah da siffofin Allah yaya Allah yake sauka mewa abin da yake nufi kenan cewa sahabbai suna barin ta'arrudi ga haka wa sarfuha ila ma'anin batila da kuma karkatar da waɗannan ma'anoni zuwa ga ma'anoni ko kuma ayoyi da nasoshi zuwa ga ma'anoni batattu kama na haja ahlul bida'i fi zalika kamar yadda 'yan bidi'a suka tsaga wa kansu irin wannan tafarkin yuwaddihu al al qadima waɗannan sadarori waɗanda za su zo za su yi mana bayani ƙarar akan haka haisu takallama haisu ma hina ma ta ala tarki sahaba a ta'awil wato ko malam yana cewa ne in allah ya so ibn juwaini shi ma kyakkyawar ma'anar yake nufi domin ga wasu 'yan sadarori da zai yi su waɗanda ainihin wato zaka ga yana nuna cewa sahabbai wato a inda yake magana akan barin da sahabbai suka yi wa ta'awili wa ma'alumin kuma sanannen abu ne an anna ta'awila inda al-mutaakhirina ta'awili a wurin malamai muta'akhirina muta'akhirina sune daga waɗanda suka zo tun daga shekara ta ɗari uku da ta cika har zuwa ƙarshen duniya su ake kira muta'akhirina to waɗannan muta'akhirina sanannen abu ne su in suka ce ta'awili huwa sarfin lafzi an zahirihi shine karkatar da lafazi daga zahirin shi abinda suke nufi kenan to tunda ibn al-juwayni ya ce sahabbai ma sun tafi akan barin ta'arrudi ga ainihin wato ta'awilin ma'anonin waɗannan ayoyi to abin da ake fahimta shine ibn al-juwayni yana cewa sahabbai ba sa yin irin yadda mutaakhiri na suke yi me yake nufi da ta'awili a anan karkatar da ma'anar ba yana nufin cewa sahabbai ba sa fassara su ba domin mun ji cewa suna fassara su din mu dawo kan maganar wa daraja an ga wurin wa daraja sahbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala tarki ta'arrudi lima'aniya sahabbai sun tafi a barin bijira zuwa ga ta'awilin waɗannan ma'anonin ayoyin sahabbai sun ce kar a nemi ma'anonin waɗannan ayoyi to me wannan magana take nufi neman ma'anarsu ta hanyar kaifiya a ce to ka ce allah na da hannu yaya hannun yake yaya yatsun suke yaya idan Allah ike yana da baƙi da fari yana da gira yana da kaza irin waɗannan su ne abin da za a fassara cewa sahabbai su ma sun tafi akan abar irin wannan binciken wadarki ko mafiha da kuma riskar abin da ke cikin waɗannan ayoyin abin da yake rufe riska shine da zaran an ce maka hannu ha kunnanka yana jin kalma hannu ya kake fassara hannu to haka ake so ka ɗauki ma'anar hannu to amma sai kuma ka dubi to ai shi mahalicci ne to wani irin hannu ne ya dace da shi kana da dalili baka da dalili sai ka ce to ya tabbata yana da hannu amma wanda ya dace da shi amma kai yanzu ana cewa hannun jariri kwakwalwarka za ta kai maka saƙo hannun ba irin na ɗan shekara saba'in ba ne amma kaga duk menene hannu ne don haka abin da ake so kawai ka fahimta kenan cewa ba za ka fassara shi ta hanyar ta'awili ba amma za ka fassara shi ta ma'anar da aka san yana fitowa na fitra duk inda aka ce wana ya zo nan shin ana nufin al'amarin shi ya zo ko saƙon shi ya zo ko kaɗan duk wani misali da za a kawo maka to na gwarawa ne amma in dai da larabci ne za a ce ja a fulanun to baya nufin cewa saƙon shi ya zo kuma a ce ja a fulano sai dai a ce ja a risalatu ko ja a rasulu saƙon shi ya zo ko ɗan saƙon shi ya zo to tunda har aka ce wa ja a rabbuka wal malaku saffan saffa abinda ake neman ka fahimta shine ubangiji ne da kanshi yake zuwa malam ya ce wahum safwatul islam su waɗannan sahabbai su ne waɗanda suke tatattu a cikin addinin musulunci ba su da wata gurɓata wal mustaqilluna bi a'ba'i shari'a kuma su ne waɗannan mutane da ke iya kaɗaituwa da ɗaukar nauyace-nauyace na shari'a wa kanu la ya'luna juhudan fi dhabt qawaidil milla ba sa takaita ƙwazonsu wajen kiyaye ƙa'idojin addinin musulunci wattawasi bi hifziha ba sa takaitawa wajen yin wasiya da haddace ka'idojin addinin musulunci wa alimin nasi ma yahtajuna ilaihi minha sahabbai ba sa takaitawa dangane da karantar da mutane abin da duk mutane suke bukata na shari'a falau kana ta'awilu hadhihi zawahir masughan da a ce ta'awilin waɗannan ayoyi da suke bayyana zahirin siffofin Allah da a ce yin ta'awilin ya kasance masu ghan abu ne wanda ya dace au mahtuman ko abu ne wanda yake dole la'aushaka an yakuna ihtimamuhum biha fawqa ihtimamihim bi furu'i shari'a to da za a ce damuwarsu da ba da su game da irin yin waɗannan ainihin wato ta'awilin da sun ba da muhimmanci sama da muhimmancin da suka bayar na fahimtar fiƙihun shari'a amma kaga sahabbai sun ba da muhimmanci game da fahimtar fiƙihun shari'a ko amma game da waɗannan abubuwan fa da yake sun san ba dole ne ta'awilin ba kawai an zo an fassara aya e kowa ya fahimci abin da ake nufi sai a wuce saboda ba wani ijtihadi da zaka yi akan wannan wa idan sarama asruhum wa asru tabi'ina ala al-idrabi an at-ta'wil idan ya zama zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai ya wuce a bisa kawar da kai game da ta'awili me ake nufi da ta'awili a nan karkatar da ma'ana kana zalika huwal wajihul muttaba kana zalika huwal wajihal muttaba to wannan ita ce fuskar da ta dace a bi don haka fa haƙƙun ala ziddin haƙƙi ne ala ziddin ga duk wanda yake da addini an yi ataki da tanzih Allah an sifatil muhdathina ya kudurce cewa Allah tsarkakakke ne daga siffofi na waɗanda suke fararu ne wala ya hudu fi ta'awilil mushkilat kuma kada ya sake ya kutsa dangane da ta'awilin duk wata aya wadda take tana da rikici wa yakila ma'anaha ilar rab ya danganta ma'anarta zuwa ga ubangiji ma'anahu ila rab ya danganta ainihin ma'anar zuwa ga ubangiji wal yajri ayata listiwa don haka ayar da ke cewa Allah daidaitu a sama ya gudanar da ita wal maji'a da ayar da ke magana akan zuwan Allah wa qaulahu da magana Allah da ya ce lima khalaqtu biyadayya ya kai iblis me yasa ba za ka yi sujuda ga abin da na halitta da hannuna ba da ƙayar da take cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ce kadai mai ɗaukaka da girma ita kadai za ta wanzu wa qawlahu da kuma ainihin maganar Allah da yake cewa tajri bi ayunina jirgin ruwan annabi nuhu na gudana a bisa idanuwanmu ibn al yake cewa sai ya gudanar da waɗannan ayoyi wa ma sahha min akhbarir rasul da kuma maganganun manzo muhammad waɗanda suka inganta ka khabarin nuzuli wa gairihi kama ainihin hadisin da ke magana sauka allah da wani shi alama zakarna a bisa yadda ainihin muka gudanar da su menene yadda muka gudanar da su a fassara su fassarar da kowa zai gane ma'anarsu amma sai a ce kada a kwatanta allah da wata siffa wadda take ta ainihin me ta halittu shine yake cewa an yi ataki da tanzihallahi an sifatil muhdathina ka yadda Allah na dariya to amma ka sani da cewa dariyar halitta siffa ce na kasashiya to kakka ce irin dariyar mutane amma Allah na dariya to haka matsa maka wacce iri sai ka ce bai faɗa ba da ya faɗa da mun gane sai ya ce a ah, to tun da baka iya ganewa ba ka yi ta'awilin ta mana sai a ce a'a duk abin da baka iya ganewa ba shikenan sai kai ta'awilin shi yanzu siffanta mana tsawon hanjinka inci nawa ne hanjinka da ke cikinka Dubrakka yaya girman ta yake da kan kwalban mirinda wacce ta fi wata da duburakka da kwalban coca cola wacce ce babba ba za ka iya wannan kiyasin ba to tun da baka iya ba sai a ce baka da dubura a yi inkarin dubura a ce to ba dubura ba ce ana nufin gadon baya mana duk abin da ka kasa risko hakikanin yaya ike dalili ne akan sai ka ce babu ko kuma ka ce to a da ma'anar ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan ka yadda allah na dariya amma kar ka ce dariya irin tawa ne kar kuma ka ce baya dariya sai dai ka ce yana dariya wacce iri wadda ta dace da shi ya rage wa allah maɗaukakin sarki a cikin ilimin shi in shi ya san irin dare shi irin tawana ce kai dai ka danganta al'amari gare shi ka bari gare shi amma kai ba ruwanka da kace dariyar irin tawana ce ko kuma ba irin tawana ba nan yi wannan karatun kwanaki ba irin karka'a sai dai ka ce kawai dariyar Allah wadda ta dace da matsayin shi shi shikenan kan Allah ya ɗauki wata siffa daga cikin siffofin halittu ya mayar ita ce tashi misali a wurin shi kai dai baka sani ba don haka baka yi inkari ba amma kuma baka tabbatar ba me yasa saboda baka sani ba don haka da za a ce tsawon hanjinka inci nawa ne sai ka ce baka sani ba a yi juyin duniya sai ka ce baka sani ba domin in ka ce a tsawon hanji na inci kaza ne zai zama ba daidai ba in ka ce kuma hanji na bayi da tsawo zai zama ba daidai ba da baka sani ba dan haka kawai tsaya akan baka sani ba to amma kana da hanji sai ka ce kana da shi shikenan ka zauna lafiya wannan misali ne kawai ne mana a cikin mu halittu qultu al-imam al-juwayni yace wal ya'lam as-sa'il kuma duk wani mai tambaya ya sani annal gharda min hadha al-jawab manufar da ta sa ne wannan jawabi ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب don in ambaci lafuzan wasu daga cikin limamai waɗanda suka ciro mazhabin salaf fi hadhal babi a cikin wannan babi walaisa kullu man na shay'an min qawlihi min na wa ghayrihim yaqulu bi jami'i ma naquluhu shikenan kaga ibnu al ya gano bakin zara wato daga lokacin da ka gane abin da ka gamsu da shi zaka bi ko baka neman sai wana da wane da wane da wane su ma sun tafi akai ko ka zauna lafiya amma daga lokacin da kake neman sai an samu wasu waɗanda suna bin irin abin da ka yadda da shi to ka wahala shi ibn juwani ya ce to ka sani da cewa mun tsaya mun yi wannan bayani ne saboda daga cikin limamai waɗanda suke ba da labari na mazhabin salaf fi hadal bab a ƙarƙashin wannan matsala ta siffanta ayoyin allah wa كل من man شيئا من min من min وغيرهم يقول بجميع ما bi في ma وغيره ba dukkan waɗanda muka ciro maganganunsu daga cikin malaman ilmul kalam da waɗanda ma ba su ba suke faɗin irin duk abin da muke faɗi da kuma ma wasu maganganu ma'ana wannan magana jama'a ku kiyaye kada ka ji wata rana IbnulJuwaini juwaini yana ambaton wani malami kamar wa kamar ya ce balkini ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ka ce a ai balkini ma salafi ne kun san kuna yin haka ba wanda muka dace da shi a wani wurin shi kenan kuma ko ina ma mun dace da shi na haka sai ka hukunta cewa shi kaza ne wannan yana daga cikin wautar ahalus sunna musamman 'yan salafiya a najeriya don haka bayan kwana biyu idan suka ji wannan ya saba wani abin da suke a kai sai kuma su dawo sai su ce da yana kan kasa amma kuma yanzu ya dawo ya saba wannan na daga cikin rikicinmu da 'yan boko haram khawarijawan najeriya shine in suka ji kaset guda daya albani ya yi wata magana wadda ta yi daidai da abin da suke akai akan wannan matsalar to sai su je sai su hukunta albani akan duk abin da suke a kai kuma sai su ce shi ma di yana kai to ran da suka ji kuma a wani babin ya saba sai su ce da yana kan suna yanzu ya saba a'a baka hukunta mutum a irin wannan ko sai in ka karanci kowane juzi'i na abin da yake faɗi ka ji ya yi daidai da kowane juzi'i na abin da kake faɗi sannan sai ka ce irin ku ɗaya haka ake yi nan na gaya muku magana in ba dan a tashar sunna da nake ganin tafsiran malam ja'afar da ake sawa na kano ba ni da kaina na yadda malam ja'afar ahli sunna ne salafi amma ni da kaina na yadda salon wa'azina da karantarwa ta ba iri ɗaya ne da nashi ni da kaina na yadda da kan an zo ana suka ta ni mai kaza ne mai kaza ne malam ja'afar ba haka yake ba sai in yadda saboda na san nima ba haka yake ba a iya abin da nake ji a kasusuwa tun da nake da shi so biyu nima na taba ganin shi so biyu na taba haduwa da shi to a ƙarƙashin wannan kaga kenan ban yi mishi sanin da zan iya dorar da cewa duk abin da nake a kai haka yake a kai ba to amma na uslubi nake magana amma na aƙida a jimillance dukkan musalafiyuna ne amma uslubin da'awar fa ni da kaina ga iya abin da na rinka ji na karatuttukan shi na bauchi da karatuttukan shi na maiduguri sai na gane cewa uslubin da a washi daban da tawa amma yanzu da aka ɗibo tafsiran shi ana sawa waɗanda ike yi a gadon ƙaya a kano to ɗari bisa ɗari sai ni da kaina na tabbatar da cewa ni da kaina ya fi ni ɗaukan zafi akan irin manhajin da nake akai ni da kaina don akwai abubuwan da yake ban taɓa faɗinsu ba ko ba zan iya karfin halin faɗi ba zai fito ya faɗe su katsam a wurin wa'azin waɗanda a da irin wannan usulubin shi ake kushe ni da cewa shi albani komi yake faɗi sai gashi a tashar sunna ɗin ana sa shi ya kira sunaye ya faɗi a hadar ya faɗi ƙa'e ya buga misalai ya kamba ma ya faɗa komai sai na ce to na yadda usulubin mu ɗaya kuma na yadda a wasu wurare ma ya fi ni ɗaukan zafi to kaga da irin wannan ne fa kake iya hukunta mutum kawai amma kawai ka saurare shi a wuri guda sai kai marmaza sai ka ce irin mu ɗaya da wani gobe sai ka sake jin shi a wani wuri kuma sai ka ce a ba irin mu ɗaya ba ta gaya muku daga cikin irin waɗannan kasar dina ya ji kwaya ɗaya na sifatu sala wanda ya kusan shekara sha biyar ko sha bakwai da gama shi daidai babin da ake maganar sallah da takalmi sai ji daga garin biyu a jihar borno sai ya rike yana ta sallar shi da takalmi in an taba shi ba yi littafi ba komai sai ce ga kaset albani ya kawo hadisi annabi na sallah da takalmi to shikenan sai ya hukunta turan da zai ga albani tabbas kawai zai ga albani yana sallah da takalmin shi sai ko ya ji an ce gamu mun zo maiduguri za mu yi wa'azi ya zo tun kafin mu iso shi ya iso yana jira muna tashi za mu yi sallah magariba sai ga mu duk ba takalmi ana idar da sallah sai ya ce wallahi da ina girmama ka amma mutuncinka ya zube saboda na ga baka aiki da abin da kake faɗi ni an na gane me yake nufi saboda na riga na san su suna da ɗanyen kai sun samu kansa a lungu daraja ce Allah ya musu suka watsar da ita shine duk malaman ahlus sunna na Najeriya suna zuwa mai dugur karantarwa dan haka sai suka waye gari ba su san kimar malaman ba za a je har garin ku a karantar da ku sai ku ga cewa ai karatun ma bai da kima tun da zai biyo ku saboda haka mutuncinka ya zube na ce me yasa ya ce baka aiki da abin da kake faɗi na je me yasa ya ce kai kai wa'azi akan ai sallah da takalmi shi ba ka yi sai na ce ha ya kai kasan ba na yi sai ce to gashi ka yi sallah ba takalmi sai na ce ha amma ka gama jin wa'azozi na akan sallah da takalmi ya ce ya ji mana wani kaset guda ɗaya gashi annabi yana sallah da takalmi na ce ka ji kaset din da ke bayan wannan kuma cewa wani lokacin annabi baya sallah da takalmi ya ce shi bai ji ba shi ya ji wannan kawai shi ya rike na ce to ka gani to kaga yanzu daga jina a wuri ɗaya daga cikin kasusuwa guda 88 ya iya hukunta bana aiki da abin da nake karantarwa mai yiwa da ya ji kasusuwan gaba daya da sun daidaita mai tunani ba sallah da takalmi ba kadai idan ya zo ɗaga hannu ma zai ga ɗaga hannu na ce wani lokacin annabi ne daidai da kunnuwa wani lokaci daidai da kafadu runguma hannu annabi yana wadu wani lokaci wani lokaci annabi yana kabdu idan aka zo maganar abin da ya shafi zaman tahiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ƙarshe wani lokacin ya kafe kafar shi ta dama wani lokacin ya kwantar da yatsun in aka zo zama tsakanin sujuda guda biyu wani lokacin annabi ya iqa'a wani lokacin annabi ya iftirash to in ka ga nayi ɗaya kai kuma ka taɓa jin kasar ɗin da ne bayanin ɗaya ya isa ya sa ka hukunta ni bana aiki da abin da nake karantawa bai isa ba shi yasa kuka ga imamu zahabi idan zai ba da bayani akan malami sai ya dube shi tun daga farkon shi har karshen shi tukuna ya kewaya shi ya kewaya shi sannan sai zo sai ba da kyakkyawan bayanai akan shi amma galibi mu jama'a yanzu a jarida ne kawai zan yi wani jawabi idan wani ya gani sai ga ya gamsu da ni ɗari bisa ɗari wanda da bai kamata ba da sai ya ɗauka yanzu wannan bayanin yana nuna mishi ga wani malami ya yi bayani kai bayanin nan na gaskiya ne amma bari ya bincike a malamin nan yake da zai zo ya bincika kuma sai ga ashe a nan ne ɗaya bisa ɗari kawai malamin ya dace da shi amma casa'in bisa ɗari na abubuwan shi malamin bai dace da shi ba wannan sai kun natsu sai ka haɗu da mutum a gidan mai ustazu yana tare da wani ɗan siyasa ya aske gemu ya take wando sai ka ji wannan ustazu yana ce maka ai eh, algafata malam wannan shine mai gidanmu da ya gina mana masallaci a gari kaza ahlus sunna ne shi ma salafi ne sai in ji abin yi min zafi shine so da dama sai in sun irin wannan ustazu yan ce shikenan sai an sai gana ja mota ta sai kuma shi wance ta ah, ba wannan ne da kake cewa malamin ku albani ba ma'ana shi kanshi da yake danganta kan shi almajiri na ne shi kanshi bai sanni ba ya za ka zo ka nuna mutum kawai kai tsaye ka ce salafi ne kai ka san tsawon lokacin da za ta ɗauka kafin ka iya risko cewa wani salafi ne haka suke mana wani ɗan siyasa salafi ne wani mai mulki salafi ne hajiya wance salafiya ce wani sa a'a baya nufin dan ya gina maka masallaci ko ya ɗauki ɗaya baka ko yana sauraren kasusuwan malaman ku shi salafi ne duk wannan ba ita ce ba shi ne salafiyanci ba sai dai alama ce ta yiwuwar a samu salafiyanci amma ba shi ne salafiyanci ba to don haka kwana biyu sai ka ji kuma an balle na gaya muku wannan magana bi saraha lokacin da su bello yabo suke fada da ainihin bafarawa suka ce mana bafarawa mushiriki ne bafarawa arne ne bafarawa tsinanne ne bafarawa ba guje ne bafarawa matsafi ne dukkan kafircin duniya kaf sai da suka dora akan bafarawa Shi shikenan su muka sani mu abinda muka ɗauka abin da suke faɗi yaƙinan gaskiya ne tabbas suka ce alu mutumin kirki ne ahalus sunna ne salafi ne yana tare da su ɗari bisa ɗari mu abin da muka ɗauka sun faɗa mana abin da muka sani ne da aka tafi abin da suka sani suka faɗa mana haka ma'ana mu mun ɗauka sani ina magana ne ta ilimi sai daga baya muka fahimci cewa ashe ba abin da ba su sani ba abin da suke faɗe daban da abin da suke don daga baya sai suka dawo kuma the same malam bello abu ni da shi yana cewa ai ba farawa mutumin arziki ne ai tsarki ya tabbata ga Allah sai na ji gabana ya faɗi ai ba tsinannen duniya la'ananne zindiki irin alu sai na ce tsarki ya tabbata ga Allah sai na ce to akwai matsala game da malaman najeriya in suka faɗi magana to mu rinka natsuwa saboda ni a ɗabi'ata da na saba karatu a wurin malamai da malaman hadisi da karanta maganganunsu ba sa irin waɗancan kalmomin da shakka don haka duk mutumin da ka ji na ce kafiri ne arne ne zindiki ne har yau ban gane na yi kuskure a kai ba don sai na tabbatar da abubuwan kuru-kuru nake faɗi. idan ko daga baya tuba ya to sai in ce haka ne amma ya tuba daga baya don haka ba ni da nadama waccan kalmar don ba karya na faɗi ba to amma a'a kawai ashe zan ga wata ne kawai an yi wani gwamna a jihar yobe wanda duk ya gayyace shi sai ya kokari sai ya tafi da siffa irin tashi in izala suka gayyace shi ya samu wando da kyar ya wuce gwiwa ya samu kwamishinan shi mai dogon gemu suka yi rawani suka shiga fagen wa'azin izala tun daga farko suke kabbara ana amsawa duka yin izala sai suka rudu suka ce ashe ma dan izala ne to ka gani hazal jahal ashe dan izala ne ashe namu ne ana nan alarammomi za su yi sauka sai ya samu shiramin shi irin wannan rawani da laraba ke naɗa kallabi da alaramomi ke yi ya ɗan sa ya kunshi ya samu allo aka yi mai rubutu tangame man allo sai ya ruko ya taho haka shi ma yana tafiya kamar kadan doniya ya taho ɗaukan darasu alaramomi suka yi ta munna ashe namu ne ba san kawai ɗan siyasa ba ne kawai ya yi wasa da hankalinsu ne ya rena tunaninsu ne idan dai har da haka ne za ku rinka gane ahalus sunna kuna ce mana shaida ahalus sunna wana ko a wurin malaman hadisi ko kanku maslubul adala sunanku ko kanku ba za a sake karban maganar ku ba so da haka sai ka yi tsawon nazari da mutum shi yasa na umar da zai ba da shugabanci ya yi tambaya me za ku ce game da wani wani ya ce a ah, mutumin kirki ne kaza kaza sai umar ya zubo wannan wasu tambayoyi sai ga ya kasa amsawa me yasa ka ce mutumin kirki ne ka taba tafiya da shi ka taba harka kuɗi da shi yaya ka ga amana ce a ai mutumin kirki ne ah, a lagun ya kuna sallah biyar E haka yanzu galibi jama'a wanda da ya je masallacin izala yana sallah ya aje gemu ha shi kenan kawai sai ka ji an ce ai kenan ai dan izala ne ai ahli sunna ne ka wato abin yakan za ku har yanke waya nake muka fara mutum da magana da mutum ai wane da muka haɗu da kai da shirin nan ai ahli sunna ne ai iro sai kitsin yanke waya kawai kawai ka ba mu labarin ayyukan ku na alheri da ya muku me yawa masallacin da ya gina muku shi wakilin yahudawa ne kai muka sani wallahi kuwa wallahi tallahi mai yiwa karɓo kuɗin ne daga makiyan addini don ya rusa addini ya gina muku masallaci kawai daga an gina muku masallaci shi shikenan sai ka ce ai aikin shi irin na abubakar ne siddiqu ne kai kana da hankali kuwa wanda ya samu shaida daga Allah za ka hada da wawa irinka da ka ba da shaida shi so ku rinka lura jama'a idan za ka ba da shaida a kan mutum ka yi taka tsantsan kuma ka tsaya ga abin da ka sani na yi maganganu lokacin zaben 2003 a kan yar aduwa muka haɗu da yarima wani lokaci ya ce wallahi ya ji kasadin nan kuma duk abin da ka faɗi a kasadin nan ya ce wallahi haka ne ya ce sai dai yanzu ya canza daga yadda ka san shi amma da ya karyata ni a lokacin da har hotuna na ɗauko mishi a nan cast a nan da sai na ɗauko mishi hotunan 'yar aduwa akan irin wannan shigantakar da yake don ni na gan shi da ido na ba ɗaya ba ba biyu ba to ka zo ka ce mini abin da na faɗi ba haka ba ne amma da ka ce gaskiya ne sai dai yanzu ya canza shi ke don kaga zan fahimce ka amma a'a ba haka ike ba tun farko salihi ne a saboda haka ku kiyaye jama'a da damar ku na lura duk wanda ya gina muku masallaci duk wanda ya sai maka bulugul maram zaka ce ahlus sunna ne duk wanda ya baka kujera aikin haji duk wanda ya dauki yayi baka zaka ce salafi ne wallahi tallahi kuskure ne ku yi taka tsantsa so da yawa a contemporary Najeriya ta yanzu waɗannan da suke ɗaure maka gindi suke i'i zaka ko wallahi za ka rena kanka a lokacin da hakikanin da awaka za ta bayyana za ka neme su ka rasa daga lokacin za gane ashe ba tare suke da kai ba sun zo ne suna wani aiki a kanka amma kuma saboda sun gaskata aikin da suke a kanka za su iya kashe kudinsu za su iya ɗaukar 'ya a baka domin yahudanci ne ba yahude zai ɗauki 'ya ya baka ta zauna a cikin gidanka tana kallo mishi me kake yi to mutumin duk da zai haka saboda tabbatar da manufar shi yaushe kawai daga kaga ya yi fisha fisha kawai zaka ce a halin sunna ne da haka jama'a gaskiya saboda Allah ina faɗin haka ne ku yi taka tsantsan kawai dai mutum ya gina muku masallaci kun kira mu mun yi wa'azi mu ce akar makallawa wannan ka gan shi eh kwamishina ne shi ya gina mana masallaci ceto to ranka ya daɗe Allah ya saka da alheri Allah ya sa an yi dan Allah Allah ya kai lada kabari Allah ya kai kaza shikenan kawai amma ka ce ahlus sunna ne wallahi salafiya ne gobe kuma sai mu ji shi tare da yan bid'a wallahi jama'a hankali na ya tashi lokacin da muka je ta'aziyya Sokoto ta'aziyya muka je an kashe dan mai shiya aka ce in yi wa'azi na ce a ta'aziyya muka zo mutanen sokoto mu ne muku jaje muna ta'aziyya Allah ya gafarta mishi malam bello ya boye gyara har haka yake sai gyara zama tukun zai wa'azi ran nan sai da ya tarihin yadda uban ba farawa ya shigo sokoto mani maye da duk sauran sort of duk tarihi to amma the same shi kuma sai ya ce ai ashe ba haka ike ba sannan mu wannan da aka ce shine ahli sunna salafi ne kaza ne kaza ne sai kuma aka ce yanzu zindiki ne mai fada da sai kai na yi buga to daga ƙarshe sai na ga da yawancin ku ahli sunna a kusan dukkan garurukan da muke mu'amala haka mutane suke ba da shaida sai a ce ai wani salafi ne wani salafi ne eh ya kai kasan salafi ne ah, ai kaza ai kaza ai kaza sai mu ce a'a it takes time kafin ka iya gane ittijahin mutum musamman waɗannan 'yan boko musamman waɗannan 'yan siyasa jama'a duk na da abokai irinsu amma ko tattauna muke mutum ya ce mini a aini ma salafi ne sai in ce a kai ɗan siyasa ne mu tsaya a wannan bandiri ɗin muka tsallake wancan ba za ta yi kyau ba kai dai ɗan siyasa ne mu ci gaba haka kawai amma ni za ka yi mawayo ka ce a akar kalla, eh, yau ba gashi muna bin ka sallah bin sallah har good luck za ka iya bi sallah wallahi kuwa dan siyasa zai bi good luck sallah haka wani babban dan siyasa jama'a sallah ike cikin yi a tsakar gidan shi da shi da yaran shi ashe yana sauraren atiku zai kira shi tun atiku yana vice president sai sanya gsm din shi a gaban shi haka ana cikin sallah ya yi ruku'u kenan sai ga vice president sai ya ɗauka kawai sai alare ko kuma ina aka baku ko ma mu ta ne kawai ya rabu da kuyan iska ga inda dahir yake nan sallah eh, mai hada shi da sallah wallahi ana sallah kawai sai ya ɗauki waya kawai sai ya sheka a guje kawai ya durkusa alare ne alare ne ko kuma nan to waye limamin to amma irin waɗannan mutanen nan gaba sai ka ji 'ya'yansu da jikokin suna cewa babana limami ne har limancin sallah yana yi ka ji fa irin sallar fa kuna fahimta jama'a waɗannan nakadin ku rinka tsaya kuna fahimta abubuwa in ba haka ba kanku ba zai waye ba wallahi sai a yi ta yaudaraka sai a mai da kaiwawa taro muka zo zami nan a nan nan nan haka gwamnatin jihar kaduna lokacin ta turo wani wakili da jimawa a muciya wai muna zaune wai saboda renin wayo sai dube ni ɗaya ah, kaga alga ta malam ai ni ma salaf ne sai na ce mishi dan mm, iska mushiriki matsafi wanda ni na san cikakken tarihin shi wanda daga cikin tarihin tsafin shi baya cin abinci da dama ko a wurin da muka ba shi abinci duk da hagu ya ci ina kallon shi dan iska ni a gaba na wai zai ce wai shi salaf ne saboda ya rena hankali na na san cikakken tarihin shi matsafi ne amma kuma ya bayyana ma gwamnati shine wakilin addini don haka za a yi taro da masu addini sai aka turo shi shine magana ya ce to alga ta mala aika haka man nima salaf ne sai na ce mm. ana magana yana daukan abu yana ci da hagu komai da hagu yake ci komai da hagu yake ci to shikenan da ni wawa ne sai in in ce kun gani wana ma namu ne to galibin haka zaka ga ana yi a cikin kungiya wani an zo za a gina masallaci ya ɗauki naira miliyan talatin ya ba kungiya sai ka ji an ce ai wani ma ɗan izala ne ai wani ma ahalus sunna ne ai tare muke da shi a cikin da'awa Allah ya kiyaye duk da haka kuka bi kuka rugurguza kanku amma kowane mutum za ka iya hudda da shi amma ya san inda ka aje shi kai kuma ka san ina ne ka aje shi saboda haka wannan bayani na ibn al-juwaini yana da kyau kwarai da gaske da yake cewa wal ya'lam as-sa'ilu anna al-gharada min hadha al-jawab dhikru al-fadh ba'd al-a'imma alladhina naqalu madhhab as-salaf fi hadha al-bab mai jin wannan jawabi da ke tambaya ya san cewa limaman da suka yi ta ciro maganganun malaman salaf suna kawowa a ƙarƙashin wannan matsala ta al-asma' was sifat وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله بابا dukkanin waɗanda muka ambata ne daga cikin mutakallimai suke faɗin irin abubuwan da muke faɗi ba yanzu a zamanin nan ka ɗauki yusuf al-qardawi wanda ya daɗe yana yaudaran mu da matsayin cewa shi ahalis sunna ne kusan duk babin da aka tafi za ka ga yana da wata magana wadda ta daidai da maganganun malamai na salaf shi yasa wani malami da ke raddi dangane da maulidi kaset din na nan aurina da ya zo daga cikin maganganun waɗanda ya ɗibo don yi raddin maulidi sai da ya ɗibo maganganun yusuf al yana cewa annabi bai yi maulidi ba ko maulidi bidi'a ne babu kaza babu ya rugurugu da shi da same kuma sai gashi a wurin maulidi to irin waɗannan mutanen su ne za ka yi hujja da maganganunsu don haka ahalus sunna ku faɗaka ku sanni da cewa akwai waɗanda yanzu misali muna jilsatul istiraha a sallah shi'a suna jilsatul istiraha a sallah shi kenan daga kaga mutum na jilsatul istiraha a sallah sai ka ce shi ma mazhabin salaf yake bi fatawar mu so da dama mukan yi takan dace da fatawar 'yan shi'a shi kenan mun zama iri ɗaya karanta ibn taimiyya a cikin minhaji sunna mujalladi na ɗaya ya ce yo ai duk wata fatawa da ake ganin 'yan shi'a sun yi ake ganin ta ingantacciya tabbas an samu daga cikin malaman salaf waɗanda suke da irin wannan fatawar don haka don me za mu buƙatu zuwa ga fatawar malaman shi'a ba mu da buƙata zuwa ga fatawarsu a ƙarƙashin haka sai mu tsaya zuwa ga fatawar malaman sunna kenan to amma a kaddara ma bukata ta kama mun ɗauko magana cewa yan shi'a sun ce haka ha dalili ne akan gobe ba za mu saba wa yan shi'a ba ko kuma shi kenan sai mu ce ai da mu da su duk ɗaya ne ko kun fahimta to da wannan ne waɗannan 'yan boko haram suka yi ta mana kasar da ni da malam ja'afar suna cewa tufka da warwara sai su ce a wuri kaza mun ce kaza amma kuma a wuri kaza mun zo mun ce kaza a wuri kaza mun ce kaza daga baya mun dawo mun ce kaza a'a tun farko waɗannan maganganun haka muke yin su amma matsalar ita ce su kawai sun san mu ne ga abin da ya dace da su yanzu misali ɗan fodiyo a jimillance ne yake salafi amma a tafsilance fa dan fodiyo ko manhajin salaf bai iya takariri ba ba wai shi a hujja a hakikance salafi ba ma takririn mazhabin salaf ma dan fodiyo bai iya ba amma ya bi aƙida ta khalaf ya bi manhaji na khalaf daga baya ya gane cewa kuskure ne a jimillance sai ya dawo zuwa ga aƙida da manhaji na salaf amma ilimin da zai iya tahariri da tahqiqin yaya ma manhajin salaf yake ba yi da shi da haka in ya zo garin ya wani bayanin sai sake tusgudewa sai sake komawa irin abin da ya baro amma sai aka karbe shi a matsayin salafi to shi shikenan yanzu ba wannan ne dalili akan to duk abin da muka samu a littafin dan fodiyo sai mu ce to ai dan fodiyo salafi ne yanzu bidi'o'in da ke cikin ihya'us sunna ku ji daga gare ni suna da yawa yawan da ba su gaza kashi ɗaya bisa uku mana su ma waɗannan bidiyo'in da ya tabbatar a kan cewa sunna ne ya kamata su ma a yi musu iya sunna wa ikhmadul bid'a su ma a kashe su su ma bidiyo'i ne shi yasa muhammad nasiru al-albani da yake ƙwararren malamin hadisi ne salafi da ya yabi ya yabi ibn al-hajj ya yabi ibn al-hajj sai ce lakin hadha muallif nafsuhu mubtada ma annahu yuqawim al-bid'a bi asriha yana fada da bid'a iya karfin shi amma shi ma dan bid'a ne mai madkhal bid'a ta shiga cikin aqidar shi ta shiga ibada shi ta shiga sulukin shi amma kuma fada ike da bid'a wurjanjan to irin wannan sai ka ɗibo bidiyoyin da ya fada da su sai ka fada da waɗannan bidiyoyin a wurin waɗanda suke yi amma baya nuna cewa shi salafi ne babu littafin da ya faɗa da kiɗan mandiri irin madkhal babu shi amma duk da haka mai littafin shi ma ba salafi ba ne tun daga wajen Asma'u wasu sifat gaba ɗaya sai ya ɓace daga aƙidar salaf to me kake tunani kuma sannan akwai abubuwan da za ka ga ya taso su gaba ya kwanto musu kuraye amma kuma sunnoni ne sai rugurugu da su haka dan hodiyo to ashe kenan ba duk wanda cewa ya dace da sunna a nan ba to ko ina kuma ya dace da sunna Ta haka al'amarin jama'a yana buƙatar ka samu alkhibratul madida gogewa da ƙwarewa ta tsawon lokaci a cikin wannan manhajin sannan ka iya bi kana takaririn masailin shi yasa da wannan nake ganin za mu iya sa lokaci insha Allahu ta'ala bayan mun tashi karatun nan tabbatar da lokacin da na ce zan yi muku wannan karatu na musamman wannan karatu na musamman da zan yi muku ina son kowa ya je guziri ne ni ma zan yi guziri zan yi wa gidana cefane zan yi guzirin kuma duk wani abu in ture shi a wannan lokacin kashe jan wutan na malantin damu. jar wuta kashe ta ina fata an gane kashe kashe